Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. mu da wannan lokaci kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna mu gyara mata.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 na ɗora jawabi cewa yau admin yana badde a bashi shawarwari sannan kuma a mara addu'an fatan alkhairi har da mace ta gani so a ciki akwai wadda ta mana magana da Allah tana so mu kawo mata yadda ake haɗa man mai kyau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 idan kika samu to shine yanda zaki sai ki samu riɗin nan sai ki wanke shi sosai idan kika wanke shi sosai kika wanke shi ya wanku sosai idan kika wanke shi sosai sosai ki samu kamar irin dan kasko amma mai dan faɗi wanda zaki dan iya soya abu idan kika wanke riɗin nan sosai kika tabbatar ya fita sosai ki ɗebi riɗin nan sai ki samu kasko sai ki zuba zallar riɗin ki tsame shi ma'ana ki matse shi daga ruwa sai ki zuba shi a kan wannan kaskon idan kika zuba shi a kan wannan kaskon so wannan kaskon shi zaki dan dora a wuta idan kika dan dora a wuta sai kina dan jujjuya shi a hankali ma wutar karkisa da yawa idan kika sa sha akan wutar nan kina dan jujjuya a hankali za ki ga wannan riɗin kalash yana canja ma'ana yana dan yin brown ake cewa koya za ki ga yana dan yin duhu riɗin yana dan yin duhu a hankali amma ba a so ya soyi sosai amma kuma ana so da ya dan soya shi sama sama idan kika dan soya shi ki dan soya shi sai ki sauke shi idan kika sauke shi sai ki samu blender blender da muka sani sai ki zuba wannan riɗin sai ki dan samu ruwa sai ki zuba idan kika dan samu ruwa kika zuba sai ki blending din wannan riɗin sosai in kina da inji ya ki iya malkaɗa shi idan baki da inji sai ki blending din shi idan kika yi blending din wannan riɗin kika yi blending din shi zai zama da zaki ga yayi kauri yayi making paste kamar yayi kauri ma'ana zallar 'ya'yan sun koma ruwa amma kuma ruwan ba wai irin mai yawa din nan ba zato idan kika bar shi yayi wannan wannan yanayin su sai ki sai ki sai ki sai ki cire shi daga blender nan sai ki kara mar ruwa akai idan kika kama ruwa kara mar ruwa sai ki kara gauraya ki gauraya ki gauraya shi amma ruwan ba a so ki kara shi da yawa so yanda zaki shine zaki samu abu mai dan fadi ko mai dan tudu mai miyar tukunya ki samu ta tasa ko kuma dai yar tukunya dai wadda zata na dan daukan zafi yau ta zata na dan rike zafi a hankali a hankali su sai ki samu sai ki dora ta a wuta sai ki juye wannan wannan wannan abin da kika kika yi blending wannan rin da kika yi blending da wannan ruwan da kika dan kara mar kika gauraya shi sai ki zuba shi a cikin wannan tukunya din ko yar tasa din idan kika zuba shi su sai ki sa maruta amma wutar ba a so ki samar da yawa idan kika samar wutar da yawa idan kika samar wutar so sai ki bar shi yana a hankali a hankali ya ki ga in kika dan juya shi za ki ga a hankali man yana dan fitowa sama A ruwan yana dan warewa gefe man yana fitowa sama ke kuma sai ki dan samu dan ludayi idan kika samu dan ludayi sai ki dauka sai kina dan diban wannan man kina ɗebewa a gefe yana yi din nan yana wutan nan tana dan gasa shi zaki ga man yana fitowa sai kina dan daukan wannan man kina zuba a gefe kina dan daukan wannan haka zaki ga kin ware mai dewa daga cikin wannan sinadarin kar in kika bi hanyoyin da muka faɗa step step wanda bai gane ba sai ya ƙara bin bidiyon tun daga farko idan mutum ya ga bidiyon tun daga farko zai fuskanci yadda muka yi tun daga mutum ya nemi riɗi ya wanke riɗin idan ya wanke riɗin sannan sai ya samu kamar fry pan sai ya zuba riɗin a kai sai yana ɗan soya shi sama sama har riɗin sai ya ɗan yi duhu idan riɗin ya ɗan yi duhu sai mutum ya sauke shi sai ya sa a blender sai ya ɗan zuba ruwa ya blending ɗin shi haka muka faɗa step step ɗin idan mutum ya sa a blender ya blending ɗin shi so sai ya sai ya sauki sai ya sauke idan ya ga sai sai ya cire shi da blender idan ya ga ya blendin sosai sai ya dan kara mar ruwa sai ya dan samu dan tukunya sai ya zuba shi a ciki sai ya dan sa tukunyar wuta idan ya dan sa mar to idan yana dan juya shi a hankali zai ga man yana fitowa idan man yana fitowa mutum sai yana ɗebe man yana ajiyewa a gefe sai yana ɗebe a haka mutum zai ga ya tara mai da yawa kun ga baki zuba wani mai ba a cikin ridin amma kuma gashi nan kina fito da mai daga cikin zallan man ridin tunda ruwa kawai kika zuba so ya ki ga man ridin nan kina fito da shi a hankali a hankali har ki tara shi da yawa har ki ga ma wannan riɗin kamar ya ma daina fitar da mai so in kika bi wannan matakin a hankali za ki ga kin yi man riɗin ki mai kyau ba tare da kin sha wata wahala ba ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu ta mu gyara mata domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci kada ku manta idan har wannan bidiyo da muka ya burge ku to muna roko da ku danna mana alamar like mun gode mu haɗa bidiyo na gaba